فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 24 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu 1444 wanda ya daidai da 22 ga watan agusta shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road an gwari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz وبدعها نشف محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكوانا أشاتنا تريد همسن دشدة za mu tashi a daidai fakara ta tamanin a jerin gwanon majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na casa'in da ɗaya bayan malam ya koro mana bayani idan aka zo yin sallan gawa kabarbarin da ake yi wato kabbara ta farko ita ce kabbaran harama da ke nuni cewa an fara sallah to wannan kabbara idan an ɗaga hannu ana karanta fatiha haɗe da sura ko kuma fatihar kaɗai duk wanda aka yi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabbara ta biyu shine wanda muke a kanta zai karanta salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine salatu ibrahimiyya zuwa ƙarshen ta. to a kabbara ta uku shine zai yi addu'a ga shi mamaci to wanda akan gabar da muke ciki kenan malam yace Sa'an nan, ثم يأتي ببقية التكبيرات سأنا لمن دمامو ذات زود da ake yi a cikin Sallah. kada mu manta malam ya karantar da mu a baya kabbaran farko ne kabbaran harama ita ce kadai ake daga hannu amma kabbara ta biyu liman ba zai daga hannu ba haka kabbara ma ta uku liman ba zai ɗaga hannu ba haka ma mamu ba za su ɗaga hannu ba haka kabbara ta hudu haka kabbara ta biyar har zuwa ta tara ba a ɗaga hannu na farkon ne kadai ya tabbata ana ɗaga hannu sauran kuma ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace to a sa'an nan yayi ragowan kabarbari kaga bayan yayi na farko yayi ta biyu ta biyu ita ce zai karanta salatu ibrahimiyya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen ta to anan malam sai yace wa yukhlisu du'a fiha lil mayyit ya kebance addu'a a cikin kabbara ta uku ga shi wannan mamacin yayi ta domin Allah yana kuma fatan Allah ya karba sa'annan ya tausaya wa wannan mamacin ina fata an gane malam yace li hadisi abi umama al-mutaqaddim anifan yace saboda hadisin abu umama al-bahili wanda ya shuɗe ɗazu wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa idza sallaitum ala al-mayyit fa akhlisu lahu dua sai ya zo da jumla shartiyya idza sallaitu ma'ala al-mayyit kaga wannan fi'lu shart kenan duk lokacin da za ku yi sallah nan sai ya zo da sallaitu, sallar da ake nufi ai addu'a saboda kalman asalatu salatu bi ma'ana addu'a duk lokacin da za ku yi addu'a ga mamaci fa akhlisu lahu addu'a ku tace zukatanku wajen yi masa addu'a da gariya zuwa neman lada da rahama ga wannan mamacin ina fata an gane to malam sai ya sauke layi a ƙasa mun ga layin ya ce ƙala sindi ai khusuhu bid du'a ku keɓance shi da addu'a wa manawi imamul manawi ma abin da yace ai ud'u lahu bi ikhlasin wa hudur qalbin imamu manawi yace ud'u lahu bi ikhlasin ku yi masa addu'a da tsantsan ikhlasi wa huduri qalbin da kuma halatto da zukatanku wajen yi masa addu'a kuna so Allah ya tausaya masa ya yi masa rahama kuna masu tausaya masa sa'annan kuma kuna kwaɗayin Allah ya karɓa masa li'annal al-maqsuda bi hadhihi as innama huwa al-istighfar wa shafaatu lil-mayyit yace manufa da wannan kalma ta as-salatu a cikin wannan hadisi huwa al ana nufin neman gafara wa shafaatu lil da neman ceto ga shi wannan mamacin saboda tasa ta tsari. yanzu yana buƙatan tausayawa ta ubangiji ƙila a lokacin da abin ya kama shi yana wani saɓan Allah tsakaninsa da ubangiji amma bai tuba ba kuma mutuwar ta riske shi an gane kaga shi abin tausayi ne an gane saboda duk mutumin da yake saba wa Allah ko da ƙwaya ɗaya ne tilo kaɗai. kuma wannan saban Allah ba ba ne. kabira ce minal kabair ya cancanci Allah jefa shuta kai ko da sarira ce minal sara'ir? in Allah ya ga dama duk da aikin laifin sarira ce Allah zai iya ƙona shi ta wannan dalilin. to kaga ai abin tausayi ne kai kuma da kake da rai kana da damar da za ka ce ya Allah ka yafe min daga dukkan zunubaina kaga shi kuma a yanzu ba yi da wannan ikon kaga dalilin da ya yasa ake tausaya masa kuma a keɓance shi da addu'a kenan saboda halin da ya shiga ina fata mun gane to shine malam manawi yake cewa wal da kuma wato jajircewa da kuma miƙa al'amari zuwa ga Allah na naci cewa Allah ya karɓa wali haza shuri'a a salati alaihi min du'a? dalilin wannan ne aka shar'anta idan za a yi wa mamaci sallah ai masa addu'a malam yushra mithlahu fi du'a lil hayy abinda ba a shar'anta kwatankwacinta ga rayayye ba saboda shi mace ce nashi ya kare kwata-kwata yanzu bayi da wani hanya to shi yasa aka keɓance masa irin wannan addu'a amma kai da kake da rai kana da hanya ka fi shi kana da dama ka ce ka tuba kuma kana da dama daga wannan lokacin ka ƙara himma a wajen ayyukanka na alkhairi amma shi kuwa bayi da wannan damar ina fata an gani malam ya yace akhrajahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujallaji na biyu shafi na 68 wa ibn maja haka imamu ibn maja ma ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujallajin farko shafi na 456 wa ibn hibban haka imamu ibn hibban ma ya rawaito wannan hadisi a cikin fi sahihihi a cikin sahihinsa hadisi namba ta 700 da hamsin da hudu sannan kuma ya zo a cikin mawarid nashi mawaridin zam'an ala zawa'id ibn hibban wal baihaqi haka imam al baihaqi ma a cikin sunan al kubra tasa mujalladi na hudu shafi na arba'in min hadisi abi hurairata daga hadisin abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa wa sarraha ibn ishaq hadisi inda ibn hibban wato imamu Ibnu ishaq ya bayyana da hadisin cewa wannan hadisi ya ji shi daga wato Ibnu hibban Allah ya ji kansu ga baki dayansu to kaga muhallin shahid a cikin karatun da malam yake so mu fahimta shine wannan sako malam yace qala ibn qayyim a ƙarshen wancan maganar na ƙasa ya ce haza yubtilu ƙaula man za'ama anna mai talayan la yantafi'u dua wannan maganan yana rusa maganganun da wasu suka raya cewa mamaci idan ya mutu baya amfana da addu'an da ake masa an gane kawai saboda haka ba wata addu'an da za ta amfanar da shi duka wai suna so su tabbatar da wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa ina fata mun gani qultu imamu nasiruddin albani Allah ya ji kansa da rahama yace wa fi riwayatil hakim a wata riwaya ta imamu hakim min hadisi abi umama al mutaqaddim daga hadisin abu umama albahili wanda ya shuɗe a baya wa yukhlisu salata fi takbirat salat yace sai ya kebance addu'a a kabarbarin ukun da suka rage awon wannan idan mai guda biyar kenan fassalatu huna bi ma'ana du'a yace as-salatu anan ana nufin addu'a bi dalilin riwayatil ula ya ce saboda dalilin wancan ruwayan farko da ke sama idza sallaitum ala almayyiti fa akhlisu lahu du'a ruwayan abu dawud ko yace duk lokacin da za ku yi sallah ga mamaci ku keɓance masa addu'a bi ma'ana ku yi masa addu'a na musamman Allah ya masa rahama لأن أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء ما لن يتي سبود أصل معنى كلمة صلاة أهرش اللارب شي أنا نفن الدعاء فمن غرائب التفسير ما لن يتي يرى لك تفسير دعاك ينبم ماكي ما في القول البديع شيني أبن يزوء أسكن القول البديع شافي نتريد همسن بيو wa yukhlisu sala wai cewa ya keɓance masa addu'a ai yarfa'u sautahu fi salatihi bi takbirati salat wai abin da ake nufi da shi wai ya ɗaga muryarsa a wajen sallah a kabarbarin nan guda uku ya ɗaga shi da kyau sai ce wannan tafsiri ne wanda kwata-kwata bai da alaka da abin da aka yi ake nufi da hadisin amince wannan malam yana mai da martani ne to ashe kenan abin da ake so idan aka yi kabbara ta uku shine a yi wa mamaci addu'a za mu zo mu ji addu'an yanda ake addu'a yanzu ka kasa kunnanka ka ara mana zuciyarka kuma wajibinka ka haddace shi don wannan sallan gawa menene ibada ce ko wal aslu fil ibada al hazar wat tawaqquf asali akan bauta shine taka tsantsan da kamewa ba ka yi sai abin da ya tabbata daga ƙur'ani da sunna saboda haka tunda ibada ne ba za ka samu karbuwa ba sai ka yi abin da manzo Allah yake tunda ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ganni ni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam nake sallah to kai ma in kana so ka samu karbuwa a wurin Allah wannan addu'an mamacin ya amfana da shi to kai irin na mazala Allah amince wannan malam yace wa yad'u haɗi ma thabata anhu sallallahu alaihi wa sallam ka kayi addu'a a cikin sallar ta jana'iza da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min na daga addu'o'i وقد min ha ala arba'atin malam ya ce na tsayu akan addu'o'i guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta a kabbara ta uku duk wanda ka ɗauka ya yi an gani in son samu ne guda hudun nan ka haddace su duka wannan lokacin ka yi wannan wani lokaci ka yi wancan wani lokaci ka yi wancan wani lokaci ka yi wancan shine ne abinda malaman fiƙi suke kira ikhtilafu tanawu'i wato sabanta nau'i in wannan gawar an mata wannan nau'i gawa mai zuwa sai a mata wani nau'i daban wata gawar ma a mata wani nau'i wata gawar ma a mata nau'i kaga ka kiyaye nau'i guda hudun kenan malam yace al-awwal nau'i na farko an auf bin malik radiyallahu anhu qala hadisi daga auf dan malik Allah ya kara yadda a gare shi yace صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول auf dan malik yake ba da labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wata gawa shine salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wata gawa salla. fa hasiftu ni au dan malik na haddace min du'a'ihi daga cikin addu'an da manzo Allah yake yi ka duba kaifin basiran sahabbai yana yi kawai haddace a take wa huwa yaqul alhali shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim ووسع مدخله واكسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعظه من عذاب القبر ومن عذاب النار الله اكبر kaga addu'a ne ne sauki yace Allahumma fil lahu warhamhu ya Allah ka gafarta wa wannan mamacin da muke yi masa sallah yanzu warhamhu kuma ka tausaya masa kai masa rahama wa afihi ka yafe masa wa'fu anhu ka kankare zunubinsa daga fayil ɗinsa ga baki ɗaya al'afu shi shine izalatuhu jami'an izalatu zunubihi min surfihi tamaman abinda kake nufi a kankare zunubinsa daga fayil ɗinsa ga baki ɗaya idan aka kankare shi ga ai ba maganan kuma tambaya ko wannan shine hikimar da yasa a daren lailatul qadri manzo Allah yake wannan addan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne mai yawan yafiya ne tuhibbul afwa kana son yafe wa bayinka fa'fu anni ka yafe min zunubaina ga baki ɗaya ka goge shi daga fayil ɗina wanda ko a lahira ba za a gan shi ba kaga idan aka yi deleting ɗinsa kagaya ba za a gani ba amma kuma idan aka yi hufuran shi kuma lullubewa ne akwai shi amma sai a ɗaga maka kafa kaga akwai bambancin an ɗaga maka kafa da kuma an goge ko kaga in aka goge ba za a gan shi ba shi kuma in aka ɗaga maka kafa akwai shi amma an maka rufa-rufa aka rufa maka asiri aka kyale ka kaga akwai bambanci ko to kamai haka sannan kuma ka kankare zunubin gabaki gida daga fayil ɗinsa ta yadda in ya zo gabanka ba zai ga ko ɗaya daga cikin zunubansa ba wannan addu'a ce mai mahimmanci ko ba ta da mahimmanci sai ya ce wa akrim nuzulahu ya Allah ka karrama masaukinsa ina ne masaukinsa kabarinsa ko saboda anan za a sauke shi idan an ɗauke shi daga duniyar za a sauke shi ne ko to idan Allah ya karrama masaukinsa kaga an bashi me kenan zai samu mai rahamar Allah sai ya ce wa wasi' mudkhalahu ka fadada mashigarsa ai kabarin a takura take ko kuma akwai zaghatil qabr matsewan kabari kowa a cikin mu nan daga kaina ni ne magana da kai ne kallo ko sauraro wallahi sai kabari ya matse ko mun so ko mun ƙi ko mun yadda ko ba mu yadda ba haka manzo Allah ya ce yace law kana ahadun yanju min daqat al-qabr lanaja minhu sa'd da akwai wani mutum a duniya wanda zai kubuta daga matsewan kabari runguman da kabari take yi wa gawa tukunna ana shigar da kai sai ta maka kamar yadda baba ke wa ɗansa mama oyoyo mama oyoyo ko a matse tukunna kafin a sake to sai kabari ya maka sannu da zuwa tukunna sannan ya sake ka in mutumin kirki in kuwa mutumin banza ne to shi ke nan sai tisisin ya ce da wani a duniya zai tsira to da sa'ad ya tsira sa'ad shine mutumin da da ya mutu sai da al'arshin ubangiji ya girgiza saboda matsayin da yake da shi a gaban Allah amma manzala ce da wani zai tsira to da shi ya tsira amma bai tsira ba sai da kabaji mai wannan jamkar to kuma ni ko kai a matsayin wa kuma ina fata mun gani. to shine anan ake addu'a wa wasi' mudkhalahu ya Allah ka faɗaɗa kabarinsa saboda mumini ana buɗe kabarinsa dama hagu gabas kudu yamma za a faɗaɗa shi waksilhu bil wasalji wal ya Allah ka wanke shi Bilma'i da ruwa kaga dama ai ruwa shine ake wanke dauɗa da shi ko wasalj da kuma ƙanƙara. Ƙanƙara ai idan ya liƙe a wuri duk wani dattin da ke jikin wurin idan kankaran ya narke me yake yana kawo da dattin haka ne to a cikin saban da ya maka ya Allah ka sa kankara a kan saban idan ya gama narkewa ne zai zai bace ko sannan walbar da kuma raba raba idan ya kama wuri ya kama wuri me yake mai yana fitar da shi ne ko yana taro da shi ne to haka muke so ya Allah ka yi wa zunubinsa ana fahimtar ma'anarsa wa naqihi min al ya Allah ka tsaftace shi daga sabanka kama naqaita kamar yanda ka wanke wa fi riwayatin wata ruwaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad kamar yanda ake wanke farin tufafi daga datti yanzu za ka wanke farin tufafi ai sai ka ɗauko haifo ko a sa mai haifo da kilin ko bayan an jika shi da kilin a sa mai haifo ya yi tsaf kuma haifon an sa sai a ce a bar shi na minti goma zuwa sha biyar ko yadda zai jiku ya kankare shi to Allah subhanahu wa ta'ala ake roƙo ya wanke zunubin mutumin nan da ya mutu kamar yadda ake wanke farin tufafi daga datti wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah ka canza masa gidan da yafi gidansa na duniya alkhairi ina ne gidansa yanzu kabarinsa saboda nan za a kai shi ko yanzu nan ne masaukinsa to ka canza masa gidan da yafi gidansa na duniya saboda idan ya mutu ai ya bar gidansa a duniya kenan ko to gidan da zai tadda ya fi na duniyarsa alkhairi kaga na duniya akwai nefa nefa kadai ko ya ishe ka ko sannan akwai zafin na rana akwai abubuwa da yawa akwai kuma talauci don wata rana kana ji sai abu ya gagare ka to a nan ka ce duk wannan Allah ya kauda masa da shi ba ruwanka da wani fitilan duniya wannan fitilan aljanna ne za a maka connection a kabarinka AC kuma na aljanna ne za a maka connection a kabarinka gado kuwa na aljanna ne za a maka connection ina fata an gane to kaka ya fi gidanka shi wannan na yankewa amma wancan ne haka za ka yi ta bacci har sai ranar tashin kiyama kaga ya fi gidanka ko amma na nan ai ana ɗan kyauta in ma kana tunkawo da janareto wani lokaci sai ka ga kudin da ka siya ma dizil din ya dan faskara haka ne sai ka ga to a kwana cikin duhu yau ai ba kuna ake kwana a gado ba to shi wannan tutur daga shigan ka sai ranar kiyama sannan zaka fita daga wannan ta ya fi gidanka alkhairi sai ce wa ahlan khairan min ahlihi da iyalan da suka fi iyalanka alkhairi kaga na farko ayyukanka na alkhairi su ne wanda za su ebe maka kewa a kabarinka shine hadisin bara'u dan azim ruwayan abu dawud da tirmidhi da imamu ibn majah da imamu nasa'i da imamu ahmad a cikin musnadinsa yake cewa zai za su aikinka zai zo in kai mutumin kirki ne Allah ka sa mana cikin su sai ya zo tun da kake baka taba ganin kyakkyawan mutum a duniya irinsa ba suka ce man anta fa wajhuka la ya'ti illa bi khairin kai ko wane ne fuskan ka nan baya zuwa sai da alkhairi sai ce ana amaluka salih ni ne aikin ka nagartacce da kake a duniya kai ne tilawa kai ne kaza kai ne istighfari kai ne taimako kai ne biyan bukatun mutane kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza bayan tauhidi da bin sunna gashi gashi gashi saboda haka ban san ka ba sai ayyuka na alkhairi shine sai Allah ya narka ni ya mai da ni a wannan sifar da kake gani ina maka bisharan abin da zai faranta maka rai kaga a ko duniya kuwa ko wata rana sai an hada maka zafi ko a goma ma maka ina fata an gane kuma Allah ka fito kamar wani da aka bashi aka bani labarinsa da ta gumama masa ta gumama masa ya tashi fita ma bai san cewa rawanin da zai ba rawani bane tiket din matan shi ya daura kawai ya tafi kawai yana fitowa sai da wani ce <laughs> me wannan sai ce kamar ya ya ce duba kanka mana da ya ciro sai ce la'ila illallah kaga an hada mai zafi ko kamar wani limami da aka hada mai zafi da ya zo ya gama sallah lafiya lau amma da yazo sallama mai kwaye sai assalamu alaikum yace ba ni da shi kaga ai gumama wanne yasa har ya fito abin da ke zuciya ya fito fili ko to kaga in a gida ne an gumama maka baya irguwa to amma a nan babu gumamawa amince wannan ba a gumama maka ba balle ka ji zafi to a canza maka iyalan da suka fi iyalan gidanka alkhairi wa zaujan da kuma matar da tafi matarka ta gida saboda matarka ta gida kana mutuwa bayan kwana biyu kwana ku za je kawai ya kamata ki zo ki aure kada ki zauna haka shi kenan sai ta samu wani sai ta aure shi kuma in ta aure shi ta ce ita ba za ta bi shi zuwa gidansa ba ita dai tana gidanta saboda haka sai dai shi ya zo gidanta yana kwana gidan da ka gina da kanka da kuɗinka da wahalarka ina ba ta an gane kila ma gadon da kai kai zai mata ko brazilian bed da waye waye duk ko italian bed ɗinka shi ne dai za ta kwanta kuma ya kwanta da ita a wannan gadon sannan kuɗinka da ka tara ka dinga wahala kila ka hana 'yan uwanka ka ki taimaka musu to yau ita kuma halak malak ya taso ya ce kai wallahi hajiya yau fa garin fa ba sauki ba ka da ko zai ce ta wannan dan ga wannan dai ka dan hada sai ce na gode Allah ya sa miki da alkhairi ta ba shi ko kuma ɗanka da kai mai hidima ka biya mai kuɗi kila ka tura shi waje ko ya dawo nemo mai aiki kila kai ka siyan mai ma aikin aka ba shi sai ta ce mai da Allah ka ɗan taimakawa baban ka ɗan yana neman taimako sai ɗauko kuɗi ya ba shi haka ne kai kuma kana nan kabari an tirke ka kana bayani yadda ka samu kuɗin shine ali bin zainin al-abidin yake cewa wastabdalat zawjati ba'lan laha badali wa hakkamathu 'ala al-amwali was-sakani wa sayyarat waladi 'abdan li yakhdumahu wa sa wizri 'ala dhahri fa asqalani yace wastabdalat zawjati ba'lan laha badali matata ta canza miji makwafana wa hakkamatu ala al-amwali was-sakani ta bashi dama akan dukiya na da gidana ya shigo yanda ya ga dama ko har ma wani ya shigo ya ce ka ƙara mai gida haka ne yanzu gidansa ne wa sayyarat waladi abdal yakhdumuhu ta mai da ɗana boyi boyi gare ta yi masa hidima wa sara wizri ala zahri fa asqalani ni kuma laifina ya danne na a baya a kabarina ina ansa kwairi yanda na samu kudin yanda na kashe ina bayani su kuma suna cin halak malak har ai ta murna eh an samu wani ce nawa ka samu ai kaza ne alhamdulillah eh yana farin ciki kai kuma kana nan an turke ka amince wannan shine wa fi riwayatin yace a wata ruwaya yace zaujatan to nan mata kenan zaujan miji to shine malamai suke cewa anan wa zaujan dinnan da ake nufi in mace ce ana nufin tabdilu awsafin a canza masa shi mijinta siffa ba a ayan ba ba a bata wani miji daban ba saboda duk matar da ta mutu kafin ka mutu ita ce matarka ko a lahira ina fata an gane wannan karatun matar da ka aure ta sai Allah ya kaddara ka riga ka mutuwa to wannan confirm za ku haɗa aljanna sai dai in kai kana ka mutu kana shirka an gane ko kuma ita ta mutu tana shirka in babu ɗaya daga ciki to in sha Allah ita ce matarka a lahira amma wanda ka mutu ka bar su ba lallai ba ne su zama matanka a lahira sai in ba su ƙara yin wani aure ba bayan mutuwaka an gano wannan safon to shi ne wa zaujan abinda ake nufi tabdilu awsafin a canza maka siffa Shi ne a ƙawata ka a ƙera ka da kyau ta yanda za ka zama sambalilin saurayi kyakkyawa saboda ba mai shiga aljanna sai a siffan saurayi ɗan shekara sha bakwai kasan lokacin da ɗa namiji ke ganuwar balaga kenan ko to haka za ka shiga aljanna kuma ba ka ƙara shekaru a haka a haka za ka har abada har abadan abadan haka kake sai dai kullum ka dinga ƙara kyau kuma wani technology na Allah duk juma'a ake ƙara maka kyau duk ranar juma'a za a je kasuwa ta aljanna inda za a haɗu da juna ana tuna duniya lokacin da aka haɗu ana tuna juna Allah zai turo wata iska iskan nan za ta zo ta buɗe kasuwar za a canza maka siffa sannan iskan ta ƙara shiga cikin gidanku matan da ka bari a kowa ya bari a gida za su ƙara kyau lokacin da ka fito daga kasuwan kana shigowa gida sai ta ce kai wane ka yadda ka ƙara kyau ka fi fita kyau fitanka daga gida shigowanka gida yanzu kyanka ya ɗara lokacin da ka fita sai ce wacce kin ga yadda kika ƙara kyau lokacin da na baki kyan da na zo na tadda ke yanzu ya ɗara kyan da na baki a cikin gida duk jima'a haka ake reforming ɗinka to kaga garin daɗi na nesa in nesa kake so ta zo kusa to kai aikin alkhairi kai tauhidi kada kai bid'a kada kai shirka an gano wannan Allah ka shirye da shine amma shi namiji kowanne ɗa namiji yana da mata a aljanna a ajiye dukkan mun muna da mata a aljanna hurin in haddata zurai su ma suna da shi ina fata an gane haddata zurai da wasu aure a duniya ba su ma suna da shi ina ba ta an gane amma idan kayi aure a duniya duk ranar da matarka ta haɗa maka zafi ta ɓata maka rai to a ranar sai ka sha tsinuwa haka hadisin imam turmidi ya zo manzo ce sai matanka na aljanna sun kira ka sun ce fulanatu bintu fulan wacce yar wani lahu. Allah ya tsine miki albarka amma tadrina anna fulanan dakhilun indaki baki san wanan nan dan cirani bane a gidanki yushiku an ki yana gab da mutuwa ya dawo wajen mu kina nan alfa omega ni kaɗai ne na ma baya kallon ma wata mace a waje kuma a hakan kike haɗa mai zafi ko to duk ranar da ta haɗa mai zafi to ga abin da dokar da ke hawa kanta muhallin shahid a ciki shi namiji yana da ƙarin mata amma ita ne ba ta da wani sabon miji sai wannan mijin an gano wannan wa adkhilhu aljannata kace ya Allah ka shigar da shi aljanna wa idhu min azabil qabr ya Allah ka tsiratar da shi daga azaban kabari wa min azabin nar da kuma azabar wuta to me dan Allah idan Allah ya karbi wannan addu'a to wani addu'a kuma da wani yake bukata ina fata an gane to amma mutane sun kasa gane wannan to ko an je makabarta wannan addu'a za ka ƙara maimaitawa sai ka ji wani ya ce wai kul wallahu sha ɗaiɗai ko hailala sha ɗaiɗai sannan me istighfari sha ɗaiɗai fi zuwa bakin salihina ina fata an gane ina ɗai na kalkausara sha ɗaiɗai wallahi duka wannan abin da aka faɗi ko minti biyu ba a yi ba ko kuma sai a ce wani kuma ka ce wannan ba daidai ba ne sai a ce kai ka ce kada yi addu'a ka duba mugunta fa duk wannan abin da aka karanta ba wanda ke da alaka da shi wannan mawacin da ke kwance ka ce astagfirullah sha ɗaiɗai astagfirullah wa tubu ilai ina neman gafara Allah kuma ina tuba zuwa gare sa don Allah wannan ne yawa addu'a saboda abin da ka ce kenan hayyala ka ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to shi kuma yanzu yana halin da za a mai tambaya ne sannan an ce ka karanta inna ɗaya kalkausara Allah shayar da shi alkausara kuma alkausara ba a kabari ake samun sa ba aljanna ake samunsa don Allah yana da alaka da shi dama dama dai ta hiya zuwa bakin salihina shi ne da yake da ɗan alaƙa wanda mazala ce in kai attahiyatu duk wani mutumin kirki in dai yana da rai ko ba yi da rai in ka karanta wa ala ibadillahi salihina rayayye ko matacce sai addu'a ya shafi shi haka maza ce to kaga dama dama dai wannan ko amma shi ma ba dama dama saboda ba shi mazala ce kai ba amma yanzu nan amma kaga mutane sun doge sai an yi shi fa dole sai an yi kuma wai an gama saboda amma wato dankwafe ka da garkane tunaninka wai sai a ce mu yi fida'u da ladan Allah ka yi masa kabarinsa don Allah ka ji wannan shirin karatu bayan manzo Allah ce istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tasbita fa innahu al yus'al hadisin Abu Dawud riwayan Imam Abu Dawud daga Usman bin Affan wanda Abu Dawud shi kadai ya takaita da wannan hadisi a cikin ashabu sunan to amma wai sai ka ji an ce ai sun ce kada ayi addu'a wannan da suka yi addu'a ce wannan kuma an ce ko da ka san wato Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa kawai ka iya kai ta maimaitawa ai ka fi wanta saboda shi bai mai addu'a ba yayi wa kansa addu'a ne Allah ka shirye da mu malam yace qala fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit au dan malik yace da naji manzon Allah yayi wannan addu'an sai da nayi burin dani ne a kwance manzon Allah ke min wannan addu'a ka duba wannan yace saboda irin ka duba jerin addu'an nan da manzon Allah yayi wannan sahabi yace sai da nayi burin dama ni na mutu ake min wannan addu'a akwai wani dan uwana da ya rasu cikin watan azumi accident ya yi yana dawowa daga lagos ya yi aure sabon aure ya yi hatsari maman shi da ta zo kan gawon shi ta kalle shi ta ce abdullahi allah ya ji kanka allah ya ramshe ka allah ya sa aljanna makomanka ta ce ka yi mun biyayya iya biyayya har ka koma ga allah ba ni kaɗai ba ka faranta min rai saboda ka yi wa baba ta biyayya kakarsa kenan ka faranta mata rai biyayyan da kai yi min da wanda ka yi wa baba ta Allah ya baka ikon amsar tambayan da za a ma a kabari kawai sai na ji na fashe da kuka ban zan lokacin da saboda addu'an nan da na ji tana yi sai na ji kai da ma ni ne a kwance mama na ke min irin wannan addu'a kuma a watan azumi kuma azumi ne ke bakinta mahaifiyar da ta haife shi fake faɗin wannan shaidar to kai ka kwatanta kanka inda yanzu kawo mutu ne babanka zai ce a kanka ko me babanka za ta ce a kanka kawai sai kai wa kanka hukunci in mata ce ke kuma ne mijinki zai ce a kanki ina fata an gane in ɗa ne in ɗan uwa ne mai ƴan uwanka za su ce a kanka alkhairi ko sharri to daga nan sai kai wa kanka hisabi Allah ka shirya da mana yace akhrajahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito ta mujalladi na uku shafi na 59 zuwa 60 wan nasa'i da kuma imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra mujalladi na farko shafi na 271 wa ibn maja haka imam ibn maja a cikin sunan dinsa mujalladin farko hadisi namba ta 4256 wa ibn al-jarud haka imam ibn al-jarud a cikin sunan dinsa hadisi namba ta 264 zuwa 265 wal bayhaqi haka imam al-bayhaqi a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na 4 shafi na 40 والطيالسي دا أبو داود الطيالسي أتكم مسندنسا حديثي نمبر تقري ترى دا تسعين ترى وأحمد حتى إمام آمر أتكم مسندنسا مجلدين شدة شابنا شابنا أشرين دا أكو زوا أشرين دا تقص كوكوما دا أشرين دا تقص والسياق لمسلم ما ليس سياق وانا حديث دا مكا كرنتا إمام مسلم نيرويتوتا والرواية الثانية أما رواية تبيو له هل إلى يوت إمام مسلم في رواية أو رواية تدبند شيما يرويتوتا وهي لسائرهم صورا مرويت حديث ذكر سرويتو إلا أحمد بند إمام أحمد وله والبيهقي شي إمام البيهقي الرواية الثالثة رواية أكو سوني سكرويتوتا wa fi riwayat ibn majah a riwayar imam ibn majah wa tayalisi da imam abu dawud tayalisi anna al mayyita kana rajulan min ansar wannan mutumin da ya rasu wani mutumi ne daga cikin mutanen Madina shine manzo Allah ya masa wannan addu'a shi kuma au dan Malik yace sai da na yi burin da ni ne a kwance lakinna fi sanadiha faraj bin fadala yace sai dai a ruwayar tsayalisi da ibn mata akwai wani a cikin jerin gwanan mazajen hadisin da ake kira faraj bin fadala wa huwa da'ifun shi mutum ne mai rauni a wajen wato amfani da ruwayarsa an isma bin rashidin wa huwa majhul shi ma ya nakalto ta daga isma dan rashid shi kuma majhul ai majhulul hal ba a san halinsa ba mutumin kirki ne ko mutumin banza ba a sani ba kaga adalci kenan sai ce wal hadithu akhrajahu at-tirmidhi duk da haka hadisin dai imamu tirmidhi ya rawaito sa mukhtasaran a cikin jami'in sa a takaice wa qala shi imamu tirmidhi ma sai yace hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne hasani kuma ingantacce ruwaya ta hanya biyu ne akwai hanyar da ya same ta hasan akwai kuma hanyar da ya same ta sahihi wa qala muhammad bin isma'il yace muhammad bin isma'il ya'ani malamin sa al-bukhari imam al-bukhari ya ce masa ya'ani al-bukhari malam yace da ake nufi imam al-bukhari asahhu shay'un fi hadha al-bab hadha al-hadith wato abin da ya fi kowanne inganci a wannan babun shine wannan hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito saboda imamu tirmidhi ya makance kafin ya rasu an gano wannan ya makance kafin ya rasu yakan tambayi imamu bukhari akan kaza sai imam bukhari ya ce mai kaza saboda ɗalibin imamu bukhari ne kuma ta sanadiyan imamu bukhari ya zama mutumin kirki da barawo ne ina fata an gani da farawo ne imamul bukhari ya hau kogi ya hau kan kwale-kwale ya ciro kudinsa birhami kusan guda goma sha takwas shi kuma imamul ah, bukhari ya irga kudin sai ya sa shi a cikin dan wannan post din nan na da da ake daurawa a kugu shi kuma imamu tirmidhi yana gefe da ya gan shi ya irga kudin ya ga adadin kudin sai ya bi shi yana so ya kwace kuɗin to tunda yayi du'a'ul khuruj min al-manzil Allah ya kare shi ya kasa kwace kuɗin a hannun Imam al-Bukhari har sai da Imam al-Bukhari ya zo ya hau jirgin ruwa shi ma sai ya bi shi ya hau jirgin ruwan da ya hau jirgin ruwan da ana ta tafiya ana ta tafiya ya rasa yanda zai yi kawai sai ya ce an mun sata shi Imam Tirmidhi ya ce an mai sata me aka sace sai ya ce kuɗi nawa yake jira dirami sha takwas a ina ya a cikin jaka baka <laughs> imam bukari ya ce tafi jam ai wannan kuɗi na kenan to saboda wara'unsa da takatsantsan kada hadisinsa ya samu illa in aka ce an kama shi da sata ba wanda zai ƙara karɓan hadisi a hannunsa sai ya gwammace ya rasa kuɗin sai sake shi a cikin ruwa sai sake kuɗin a cikin ruwa aka zo ana tace kowa da kowa aka zo kan imamul bukhari ba a gani ba a'a imamu tirmidhi da ya tsaya na mamaki to kai wannan wani irin mutum ne shikenan aka zo bakin gaba aka sauka da aka sauka imam bukhari ya kara gaba sai ya bi shi ya ce da bawan Allah kai hakuri ya ce me ya faru ne ya ce na ce an sace min kuɗi kuma kuɗin nan kaza kaza kaza amma kuma an duba ka ba ga kuɗin ba sai ce bawan Allah ai na kaga wannan kuɗin ce lokacin da ka tsaya ka kana hutawa kana irga kuɗi, ina bayanka na ga adadin kuɗin kuma na ga abin da ka sa ni kuma aiki na sata saboda haka na yi yunkurin duniyan na in sace kuɗin nan a hannunka na kasa sacewa kuma na ga ana zuwa bakin gaba shi kenan kasha shi yasa sai na faɗi abin da na faɗi kai kuma waye sai ce ni ne imamul bukhari yace inna lillahi wa inna ilaihi imamul bukhari ne ne hadisi eh ni ne sai don Allah ka yafe mu don Allah ka yafe mu ka gafarce ni na shiga haƙƙinka to bari ma bi ka in dinga maka hidima to ka ji dalilin kenan shi kenan ya zama ne shi ma ya zama ne malamin ne hadisi kamar fudail ne bin iyad shi ma fudail bin iyad tintirin ba ni da ko tafiya ce za ce eh, kaka ba hanyar nan akwai fudail a wurin wata rana ya shiga wani gida zai yi sata sai ji mai gidan yana karatu yana kiyamun laili alam ya ne amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq ko wala yakunu kallazina utu kitaba min qabl fa tala alaihim al-amadu fa qasat qulubuhum wannan ayar ce ta mai tasiri ya dinga nanata ta a kwakwalwa wai lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an taksha a kulubuhum zukatansu su tsorata bi zikirillahi saboda an ambaci Allah ko wannan abun sai mai tasiri ya mai tasiri ya mai tasiri ya mai tasiri ya dinga nanatawa shikenan ya tuba daga nan kenan shine zama malamin da duk duniya ana jin sa kaga tuba ne da gaske ko kuma Allah ya karba kuma ya zama bawan Allah wanda in ana lissafa mutanen kirki a duniya ana lissafa shi kaga ya maye gurbin barnan da ne da alkhairi Allah ka samu dace to saboda haka sai mu kwana a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu sai mu tashi akan wannan gaba a hadisi na biyu daga cikin hadisan da suke nuni cewa a kabbara ta uku ana ga irin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kaga yanzu ya koya mana addu'a guda ɗaya ko to za mu ji na biyun za mu ji na uku sannan za mu ji na hudun insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am zan ba da dama in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu za mu takaita insha Allah wa alaikum salam na'am eh eh annan ba daidai ba ne wannan bidi'a ne yana cewa masallaci ne na jima'a duk lokacin corona ake wato yana tunanin ko saboda annoba ne saboda haka duk lokacin da aka yi sallah sai an in aka idar sai an ce a karanto alam na shara a yi kaza a yi kaza wannan bid'a ne ita fa annoba a cikin al'umma ta musulmi alkhairi don manzo Allah ce at-ta'un shahadatu li kulli muslimin annoba shahada ce ga kowane musulmi duk musulmin da ya mutu a cikin annoba ana masa fatan shahidi ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Imam Muslim ne hadisin Anas dan Malik akwai wata ruwaya daga imamu Hakim a cikin Mustadrak ɗinsa ranar tashin kiyama za su zo jini na zuba a jikinsu sai mala'iku su ce ku kuma su waye sai su ce mu ma shahidai ne cikin shahidan da aka kashe wajen yaki za ce mu ma shahidai ne sai mala'iku su ce a'a ku bari mu gaya wa Allah tukunna idan Allah ya tabbatar da ku shahidai ne shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mala'iku su tambayi Allah sai Allah ya ce eh saboda ga jinin su yana daga kuma yana kamshin miski sai Allah ya kida ya tura daga cikin shahidai haka za a shigar da su cikin shuhada kaga alkhairi ne ga al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen da ake sassake ta ake mata ra'ama kenan in laifi yawa wanda suka sha suka fada ciki to ana musu kyakkyawan zato za su fada cikin wannan an gane amma yin wannan ba daidai ba ne eh kuskure ne eh na'am na'am na'am mijinta da ta mutu a gidansa na ƙarshe shine mijinta an gane idan misali ta auri mutane hudu ko biyar a ranar tashin kiyama za mata hisabi na rayuwar da ta yi da mutane biyar da kowanne za mata hisabi da su wanda ta mutu a gidansa shine mijinta a aljanna an gane yawwa eh eh wanda bandit suka yana daga cikin fitinar da manzo Allah ya ce Allah ya daura wa al'umma ana sa sashen muna kashi sashi shi ma yana daga cikin annoba ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana masa fatan za su samu alkhairi a lahirarsu an gane yawa to <laughs> Allah ya samu dace Tun da ba tambaya shikenan bari akwai wata ɗalibanmu da Allah ya mata rasuwa ranar juma'a a wannan juma'an da ta wuce su suka gama wannan shekara wannan jaraba da aka yi na ƙarshe su suka yi eh, zinatu muhammad lawal wannan ta haihu amma kuma ta haifa ya mace ga yarinyar ita kuma ta tafi to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ta yi shahada ya sa aljanna makomanta da sauran yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada mu a cikin firdausil a'la ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu ikon tuba daga zunubanmu ya ba mu ikon gyara kurakuranmu shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da kuma wannan ƙasa da kuma wannan yanki da muke rayuwa ya Allah muna roƙonka ka yi mana lutsufi, ka tausaya mana ka kame hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama alkhairi gare mu da wannan ƙasa da kuma wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka ba su ikon aiwatar da shi kuma ka sa mana daga cikin wanda za mu amfana da wannan alkhairi yan uwanmu da suke hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka ka musu mafita ka kubutar da su daga hannunsu su kuma masu wannan aika aikan waɗanda ka ƙaddara shirya gare su ya Allah ka ba su ikon tuba ka ba su ikon barin wannan aiki mummuna wanda kuma kaddara ka ta gabata a kansu cewa ba za su tuba daga wannan aiki ba ya Allah ka magance mana matsalarsu da abin da ya dace da su ya Allah ka kare mu da zuriyar mu baki ɗaya daga faɗa cikin musibar su, yadda baka jarabce mu da faɗawa cikin hannunsu ba ya Allah ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka hada ka haramta su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna mu ma ka gina mana gida aljanna inda ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe dukiyar nan a wajen aikin Allah ya Allah ka karba masa mu ma ka ba mu iko ka ba mu dukiyar da ta tsara dukiyarsa kuma ka ba mu ikon kashe shi ta ka kuma idan mun gabatar da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada da masu kallon mu da masu sauraron mu ya Allah muna roƙonka kai albarka gare mu gabaki daya ka hada mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk